wanda kuma shi ne yammaci na 26 ga watan biyu shekara ta 2000 daidai dan ci gaba da karatun littafin mai albarka riyadu salihi wannan kuma shine darasi na 20 da biyar wanne ne wanda yake na gaskiya 23 darasi na ashirin da biyu kuma muna cikin babin da yake magana dangane da yawaita ayyukan alkhairi babu fi bayani kasrati turuqil alkhairi darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na goma sha shida cikin wannan babi hadisin abu musa ashari yau kuma za mu tashi hadisi na goma sha bakwai as-sabi'a ashara anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري kar a manta babin yana magana dangane da yawaita hanyoyi na alkhairi a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza marida al-abdu idan bawa yayi rashin lafiya aw safara ko yayi tafiya kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu za a rubuta masa irin abin da ya kasance yana aikatawa muqiman a halin kasancewarsa na mazaunin gida kafin tafiya sahihan a halin kasancewarsa na mai kofishin lafiya kafin cuta ta kama shi ne malam da ku tashi nan sai mun zo ku da kullu jahan gari na kun gane ko bawa ne yake zaune cikin gida sai yake ayyuka na alkhairi ya saba yana yanzu sai tafiya ta kama shi a halin tafiya bai samu sarri na yin wannan ayyuka ba saboda matsaloli da ka iya faruwa na tafiya ko rashin sukuni wanda ke zuwa cikin halin tafiya wanda ya sha bamban da halin zaman gida ko bawa ne yake cikin koshin lafiya yake zartar da ayyukan alkhairi sai rashin lafiya ta kama shi ta yadda baya da kuzari da zai iya aiwatar da irin wannan ayyukan alkhairi maza Allah ce tun da dai ya saba yana yi a da yanzu kuma za a ci gaba da bashi lada don lokacin da aiki ya zo Wani hadisi imamul al-Bukhari ya rawaito shi to da yawa dai malamai sun yi maganganu akan wannan waɗansu suka ce hakan ya takaitu ne akan ayyuka na nafila an gane ku domin farilla babu rigi babu ƙari ko halin tafiya ko halin zaman gida ko halin lafiya ko halin rashin lafiya suka ce ayyuka ne na filfili ka saba a halin zaman gida kana yin rakawo'in nan goma sha biyu da manzan Allah ya ce dukkan wanda ya lizance su ya lamunce masa shiga gidan aljanna wato waɗanda ake kira arrawatib to dama a halin tafiya kuma dama mutum baya samun sukuni da yin su gaba daya tunda a halin tafiya annabi baya yin kowace nafila in ba shafa'i da wutri ba sai faraka a tanar fajiri su kadai kawai yake amma dukkan wata nafila yana dakatar da ita to kaga kenan ayyukan nafila wannan ko makamancinsa ne ake nufin idan ka yi tafiya kaga baka samun daman yin sa to za a baka ladan sa saboda ka saba yin sa a zaman gida idan ka rashin lafiya baka samun daman yin sa to za a baka ladan sa tunda dai kana yin sa lokacin da kake cikin koshin lafiya ma'ana dai wannan ya takaitu ne akan ayyuka na nafila haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malaman kuwa suka ce a'a ba wai ya shafi nafila ba har farilla ba domin kuwa a halin lokacin da kake cikin koshin lafiya sallar farilla ta kama ka kaga a tsaye zaka yi ta da cikakken ruku'i da sujada to ka iya samun wani hali na rashin hanzari wanda a maimakon kai sallah a tsaye sai ka koma a yaushe sai ka koma a zaune a maimakon kai a zaune sai ka koma kwance to tun da dai wannan da tunda kana da lafiya kana yin ta a tsaye da cikakken ruku'i da sujada yanzu larura ta tilasta ka yi a zaune ko a kwance duk da haka za a baka ladan tsayuwa din kenan kun ga nan gurin ma da hadisi ya samu shiga ciki ko ko mu ce a halin lokacin da kake sallar farilla a zaman gida raka'a nawa nawa kake yi ko hudu da kai tafiya kuma dukkan salatin ruba'iyya sai ka mayar da ita zama raka'a biyu azhar la'asar isha sai koma raka'a biyu biyu duk da haka za a baka mai ladan raka'a ko mu ce za a baka ladan cikakkiyar azhar za a baka ladan cikakkiyar la'asar za a baka ladan cikakkiyar wato ainihin isha'i a takaice dai daukan hadisin bisa ga cewa ya game tsakanin farilla da nafila shine yafi domin iyakance shi da cewa nafilkuli kadai ko farillo kadai to wannan ya zama takhsisun bila mukhassis mutum ya nemi keɓance hadisi ba tare da yana dalilin da ya keɓance ba sai bar shi ya gabe komai da komai domin al'asul fil umum al'asul fil ammi an yabqa ala umumihi hatta yarida dalilin takhsis asali ka'ida da malamai suka sani gamamman lafazi in yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana daukar shi da faɗin ma'anarsa da game komai da komai wanda lafazin zai iya shafa sai fa abinda dalili ya zo ya ware daga baya ce babu shi in babu dalili ba kyale shi da fadinsa ya shafi farilla ya shafi nafila dukkan wani aikin alkhairi to wannan kenan sai zaburar da mu kenan kan cewa dukkan wani aikin alkhairi sai mutum yi me kace eh to haka ko da sallar jami'i kaga wannan ma ya shiga ci ka saba kana zuwa sallar jami'i sai rashin lafiya ta kadan da ne ka ta tashi ka kasa tafiya to shi ma wannan sai a baka ladan jami'i ko da kai a zaman gida hadisin ya shiga ci duk wanda ya ce ban da shi sai a ce to me dalilin ka na ma akwai wani hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban da yake nuna cewa idan mutum ya yi alwala a gida ya kyautata alwala ya taso takam takam ya zo masallaci dan ya suke jam'i sai aka rishin dace kila agogon shi ya yi latti tuna an gama sallah shi ko yayi sallah ya taho yana takama yana taka ya zo masallaci dan sallar jam'i manzon Allah ce za a bashi cikakken jam'i ba tare da an tawaye masa komai ba ba fa kwanciya yayi a gida ba da gangan sai da ta wuce yawa alwala a'a ya taho da niyyar jami'i ya taho a lokacin da yake tsammanin lalle zai riski jami'i amma kila wani abu ya faru nan yan gaggawa sun matsanta liman sahu sahu an tayar kaga bai so ya samu lokaci ba ya saba saura kwata ake tayarwa suka matsa aka tayar saura ashirin ko kuma tun da rabi kaga da waya ya iya riska to zai zo bai samu ba tun da dai da wannan niyyar ya taho manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ba shi cikakken ladan jami'i haka manzo Allah ya nuna cikin hadisi wanda yake kuma hadisi ne ingantacce imamu na sa'i da hakimin na saburi da sirro to shi as-samira hadisi na goma sha takwas cikin wannan babi an jabir radhiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu ma'rufin rawahu al-bukhari wa rawahu muslim min riwayati hudhayfa radhiyallahu anhu wani hadisi an karbo shi daga jabir dan abdullahi Allah shi kare yarda gare shi shi da mahaifinsa domin duk su biyan sahabbai ne qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace kullu ma'rufin sadaqa dukkan wani aiki na gari sadaka ce dukkan wani aiki na gari sawa'un ya shafi aiki ko zance wanda yake na gari aiki na gari ko zance na gari da mutum zai yi to daidai yake da sadaka wato za a ba mutum lada akai wani hadisi imamul bukhari ya rawaito shi an gane ko a Imam Bukhari ya ruwaito shi haka kuma Imam Muslim ya ruwaito amma ba daga Jabir ba shi daga Huzaifa radiyallahu anhu sanadin sa yana cikewa zuwa ga Huzaifa ibn al-Yaman shi asalin al-ma'ruf a cikin harshen Larabci suna ne da ya shafi dukkan wani abu da shari'a ta yadda da shi dukkan wani abu da shari'a ta yadda da shi ta yi izini ta yadda in an aikata shi ba ta cewa dan me kuma kyawawan hankula ma suka amince da shi domin ka'ida shine babu cin karo da juna tsakanin shari'a da kuma hankali in kaga an samu cin karo da juna tsakanin shari'a da hankali to ɗayan biyu ko dai nassin na shari'a din ba ingantacce ne ba ko kuma nassi ya inganta hankali ne ya zanto gurbatacce amma in an sami lafiyayyen nassi da kuma gyararren hankali to suna tafiya kafada da kafada ne da juna abinda Hausa yake cewa shari'a sabanin hankali wannan kuskure ne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 alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadha alquran حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تاقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم Allah ya shar'anta dan mu hankalta kuma sai a ce ya ci karo da hankali shari'a ta ci karo hankali ta ya zaka yi da waɗannan ayoyin da waɗansu masu da haka sai mu gyara wannan karin magana din shari'a sabanin hankali a shari'a mai dacewa da hankali in ka ga dai shari'a bata dace da hankali ba to hankalin ne bai da lafiya ya samu tangarda kenan akwai sankara ta tare amin amin التاسع عشر حديث نقوم شاتر عنه شيكما an كربو دقدي جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma min muslimin yadrisu qarsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa wa ma surika minhu lahu sadaqa wa ma akalati at-tayru fa huwa lahu sadaqa wa la yarzuquhu ahadun illa kana muslim وفي رواية له فلا يغرس المسلم فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة Wani hadisi an karɓi daga Jabir dan Abdullahi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin su garsan babu wani musulmi da zai dasa wani dashe a cikin ƙasa illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa face sai ya kasance abin da aka ci na wannan abin da ya dasa kamar sadaka ce da ya gabatar da hannunsa wa ma surika minhu sadaka? sadaqa da ma waɗansu suka sata kai gona ka fitar da kai waɗansu za su wuce suka ce bari mu kari tumu ba tare da izinin mai gona ba ka shuka masara duk ta yi goyo ta nuna waɗansu za su wuce suka ratsa suka karye goyo hudu ko biyar ba san sata ba kenan dai ba dai sata ba ce ta yi hannu amma dai ai sun dai balla dai sun tafi to sai ya zanto duk abin da aka dauka ba da izini din nan ba sadaka kamar sadaka ce da ya gabatar da hannunsa wa ma akalat tayru haka duk abin da tsuntsaye za su zo su cinye a ciki fa huwa lahu sadaka shi ma kamar sadaka ce wala yarzabuhu ahadun babu wani da zai rage wani abu cikin abin da ka shuka din nan ba tare da izini ba ta kowace irin hanya illa kana lahu sadaqa fa sai sai ya kasance sadaka ce ya gabata. wannan arwayar muslim kenan a wata riwaya daban ta muslim din yace fala musulun muslimu gharsan babu yadda za a yi musulmi ya dasa wani da shi fa ya ya'kula minhu insan ya zanto bil adama ya ci daga wannan dashen wala dabbatun ko dabba wala tayrun ko tsuntsu illa kana lahu sadaqatan face sai ya kasance sadaka ce gare shi ila yaumil qiyama har ya zuwa ranar tashin kiyama me wannan yake nufi har ya zuwa ranar tashin kiyama ma'ana ko da wanda ya dasa din ya mutu daga baya aka ci abin ladan da zai kai gare shi ba wai sai lokacin halin rayuwarsa ba an gane ku wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta shi imamu muslim la yagrisu muslimun gharsan ba wani musulmi kowane ne da zai shuka dashe wala yazra'u zar'an ba zai shuka wata shuka ba fa ya'kula minhu insanun ya zanto mutum ya ci daga wannan abin da aka shuka wala dabbatun haka ba wata dabba da za ta ci wala shay'un haka babu wani abu ma da zai amfana da abin da ka shuka wani abin nan ko da kwaro ne illa kana lahu sadaqa face sai ya kasance sadaka ce da mutum ya gabata zo da hadisai gaba ɗaya suna cikin hadisan da ake kafa hujja da su dangane da falalar noma daga cikin ayyuka da ake na neman kuɗi noma yana daga ciki don saboda babu hasara a ciki ka iya zuwa fatauci mutum ya samu hasara ya sayo kaya ya samu faɗo ko ya sayo ma karshe ko barayi su kwace hanya ko dai wani tsotsayi ko wata annoba amma noma in dai ka shuka ya fito ko da kwari suka zo suka cinye kana da lada a wajen Allah ko da fari suka zo suka kai wa gonan dan farmaki suka yi mata tatat kana da lada a wajen Allah ta'ala ko da irin azaliman fulanin nan masu kiyo suka turo shanunsu suka zo suka cinye maka amfanin gona kana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tun daga shanu da ba abin da zai amfana da wannan abin da ka shuka din face sai ya zanto tamfar sadaka ce ka gabatar kai da hannunka to amma da sharadin wanda ya zamanto musulmi tunda ana maganar mai shukar ya zanto musulmi bayan musulmi kuma ya zanto me a ya za ku ce musulmi mun me bambanci kenan musulmi ya ga ya shi kenan ko ba kallafi ba inda musulmi da jika ana neman wani abin da bai shine mai niyya ta gani domin inna mal amalu bin niyya wa inna mal kullu imrin ma nawa tun lokacin da kaje kana shuka irin shukar ka sai kasance ka shuka da wannan niyyar ya ubangiji na yi niyyar sadaka duk abin da zai ci inna mal amalu bin niyya wa inna mal kullu imrin ma nawa <laughs> to shine abin tambaya idan ya kasance gonar ta kace sai ka ɗauko leburori suka shuka waye ke da ladan masu sharhin hadisi suka ce wanda ya shuka shi ake magana allazi bashara zar'a bai bashara zar'a suka ce wanda shi ya shuka din wanda ya shuka irin wanda ya aikin shuka din to wannan shine yake da ladan haka waɗansu masu maganan hadisi suka masu fasaran hadisi suka fasara waɗansu kuma suka ce a'a ya shafi wanda ya bayar ya shafi wanda ya bayar amma dai babu yadda za a yi mai gona ya tabe domin in mun bi ayyukan waɗanda suka ce ma ya shafi wanda ya shuka to wanda ya shuka wa ya sashi sai ya zanto addallu alal khairi ga fa'ilihi ta wannan bangaren ma kaga shi ma dai da ladan babu yadda za a ce dai mai gona baya da komai ai da wahala kwarai an gane ko lafazin tsayir yana nufin jam'i ne na tsuntsaye dan jam'i guda ɗaya ta'ir kenan jam'i sai zanto tsayir kaman sahib sahab fa'il fa'al rakib rakab wannan shine abin da din yadda kalmar take al 20 hadisi na 20 an shi ma an karbo daga Jabir dan Abdullahi kala yace arada banu Salima an yantaqilu qurbal masjidi فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا na'am ya رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب لكم آثاركم دياركم تكتب لكم آثاركم وانا حديثي an karɓo shi daga Jabir kuma kala yace arada banu salima A waɗansu kabilar larabawa da ake kiransu banu salima su wannan banu salima sun yi nufin an yanta kilo qurbal masjidi su canja matsuguni zuwa kusa da masallacin annabi al-intiqal shine canja matsuguni ka tashi daga nan ka koma ta sun so su canja matsuguni daga inda suke zaune a unguwarsu da ke can nesa da masallacin annabi zuwa dab da masallacin annabi fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai labari ya kai zuwa ga manzon Allah tsira da abincin tabbata gare shi fa qala lahum sai manzon Allah ce da su innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid lallai labari ya isa gare ni cewa kuna son ku canja matsuguni zuwa dab da masallaci fa qalu na'am sai suka ce eh haka ne muna so mu dawo dab da masallaci kada aradna zalika hakika mun so haka ya rasulullah na'am ya rasulullah kad aradna zalika suka ce lallai ya manzon Allah mun so haka mun nufaci haka fa qala sai manzon Allah ce ya bani salima ya ku bani salima diyarakum tuktab lakum asarukum diyarakum ku lizinci gidajenku domin diyarakum din nan an kawo shi ya zanto mansub al-ighra al-ighra shine zabarar da mutum ya abu kaza idan na nace kitabaka ma'ana lizinci lizinci littafinka baitaka lalle lizinci gidanka as-salata salata lalle ku lizinci sallah kamar yadda manzo Allah lokacin da ya zo kwanakin karshe da ya dauke sai ya ce sahabbai as-salata salata wa ma malakat aymanukum as-salata salata wa ma malakat aymanukum ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah haka ku ji tausayin waɗanda aka danka a hannunku na bayi ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah haka duk wanda yake karkashin ku ku ji tausayin sa abu guda biyu annabi ya mutu yana wa duniya nasiha akai sallallahu alaihi wasallam diyarakum kulizin gidajen ku duk tablakum asarukum za a rubuta muku sawayen ku asar jam'i na asar asar shine sawo ma'ana takun da kuke zuwa masallaci din za a rubuta muku ladansa annabi ya ta wannan magana har sau biyu hadisin imamu muslim ya rawaito wato wannan hadisi abin da yake nuna wa falalar takowa daga nesa zuwa masallaci kaga su suna nesa da masallaci sai suka so su taso su dawo kusa da masallaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabarar da su ya fadakar da su ya tunatar da su ladan da ke kunshe cikin mutum ya rinka takowa daga kafarsa zuwa masallaci cewa zai samu ladan mai yawa da haka ba waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka fassara wannan aya ta cikin suratu yasin da Allah ke cewa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin cewa da Allah ce lalle mu muke rayar da matattu zamu zamu rayar da suran tashin kiyama wa naktubu ma qaddamu ko muke rubuce abin da suka gabatar na ayyuka wa atharahum da sawayensu sai suka rubuta asar din nan suka fassara shi da cewa shine takawa da mutane ke zuwa ga masallaci dogaro da wannan hadisi wadansu malaman tafsirin suka fassara asar kuma shine dukiyar wakafi da mutum ya bari kamar ya gina masallaci ya bari ya gina makaranta ya bari kuma tana gudana ya haƙa rijiya ana shan ruwanta ya bari duk yana cikin asar wato amwal waqf kenan al amwal al mawqufa wato dukiyoyi da mutum ya yi wakafin su wanda har illa ma sha Allah suna nan a tsaye ana amfana da su to yana da ladan su kenan ayar dai ta shafi wancan din kuma ta shafi wannan sannan kuma a waje ɗaya malamai na kafa hujja da wannan hadisi bisa ga falalar zama kusa da masallaci aka ce saboda me suka ce a annabi bai ce da su ba kyau zama kusa da masallaci tunda har suka ta zama kusa da masallaci lalle abu ne mai mai kyau to amma tunda an samu wannan abu ne mai kyau kuma ga wani can gurin kuma shi ma yana da kyau sai aka yi muqarana sai aka ga wancan yafi amma bai kushi kyau din wannan din ina fata an fahimta to da haka dai wannan hadisi ya dace shigo wata cikin wannan babu domin yana daga cikin ayyukan alkhairi da mutum zai yawaita kenan tattaki zuwa ga masallaci domin yin sallar jam'i wato wannan yana ɗaya daga cikin abin da mutum zai sami lada a ciki kuma wannan ke nuna falalar sallar jama'a din domin in mutum na zaune a gida ba ce dan ya taka daga ban ɗaki zuwa ɗaki ko inda ya shimfiɗa da duma zai sallah bai da lada sai in mutum ya taka daga ina daga gida zai je masallaci ko daga rumfar kasuwa zai je masallaci to nan ne lada yake ashe sallar jama'a lallai tana da matukar falala doriya akan cewa ita kuma wajibi ce dole ne ga waɗanda suke ta zama dole ta wato mazaje masu lafiya wa fi riwayatin inna lakum bi kulli khatwatin daraja ko khutwatin ko khatwatin lalle kuna da kowane taku da za ku yi kuna da daraja da za a ɗaukaka muku wato zuwa ga masallaci din kenan haka manzon Allah ya nuna a wannan hadisin a wani hadisin yace kowane taku daya za a baiwa mutum daraja kuma za a kankare masa zunubi to lafazin khatwa yana nufin taku da kafa amma idan an ce khutwa bi dhammil khaf bi dhammil kha wato yana nufin fadin da ke tsakanin kafar dama da hagu yayin da ka tale ka daga wannan tana kasa ka daga wannan wannan fadin da ke tsakiya shine me khutwa da yawa kawun din zamma amma khatwa kuma shi kansa taku shine khatwa ta ina fata an fahimta waɗansu malaman suka ce a dukkan suna daukan ma'anonin juna amma dai fayyace shi haka a lugance shine abin da ya fi shahara wajen malaman lokacin. wani hadisi imamu muslim ya rawaito wa rawahu al-bukhari aidan bi ma'anahu min riwayati anas radiyallahu anhu imamu al-bukhari ya rawaito shi ta fuskar ma'ana ba ta fuskar lafazin a ce yayi daidai da wannan ba amma sun yi tarayya ta fuskar ma'ana ina jin mun karanta shi a cikin babul ikhlas inda muka fara karatu cikin wannan littafi wannan ke nuna kowane takuri zaka zuwa masallaci zai dauka darajanka zai kankare kuma zunubinka tun daga lokacin da ka fito gida har ka shiga masallaci in ka shiga kuma ka zauna kuma ana rubuta maka ladan kamar kana cikin sallah matukar sallah kake jira ashe zaman babu tabewa a ciki in an zo kuma an kammala sallah kuma mala'iku suna ta roƙa maka gafara suna maka du'a'i suna cewa Allahumma ighfirhu Allahumma arhamhu suna ta roƙa maka wannan har sai lokacin da alwalaka ta warware ko ka cutar da wani sannan za su daina kaga duk wannan falala ce wanda ta shafi sallar jami'i wanda ya zauna a gida ba lalle ne samu waɗannan ababen da annabi ya ambata ba tunda ya ambace su ne a cikin sallar jami'i kadai mala yace wa banu salima su ko banu salima bi kasrin lami da yawa lamun din nan kasra qabilatun ma'rufatun min al-ansar wadansu kabila ne na larabawa sanannu cikin larabawan madina al-ansar kenan radiyallahu anhu mutanen Madina a lokacin Annabi suna ake kira al-Ansar kamar yadda wanda suka yi hijira daga wani gari kuma ake kiransu al-Muhajirun wannan kuma suna ne da Allah ya rada musu ba su suka rada kansu ba dan an tambaye Anas dan Malik aka ce wai al-Ansar din nan da ake ce muku wani kambe ne da ku kuka rada kanku sai ce bal huwa ismun sabbana Allahu bi suna ne wanda Allah ya rada mana cikin al-Qur'ani ba mu ne muka radawa kanmu ba to su kabilan nan ta banu salima kabila ta cikin kabilun mutanen madina lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wa atharuhum idan an ce atharuhum abinda ake nufi khutahum tattakin su da suke yi zuwa ga masallaci shine asar take الحادي والعشرون حديثنا عشرين دقيقة عن بابي عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم wannan hadisi an karɓo shi daga abul munzir alkunyar sa kenan shine ubayy bin ka'ab daya daga cikin zarata ma haka ta qur'ani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubayy bin ka'ab kenan dan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ku karɓi qur'ani daga wajen mutum hudu kamar yake cikin hadisin bukhari na farko ce salim maula abi husayb wato wannan ɗaya daga cikin sannan sannan kuma ubayy bin ka'ab sannan ma'az bin jabal sannan zaid bin harith ce ku karɓi qur'ani daga wajen waɗannan guda uku salim maula abu huzaifa abdullahi da mas'ud ubay bin ka'ab ma'az bin jabal su aka tara cikin wannan hadisin a wadansu hadisan an ƙara wadansu kuma zaid bin harisa da wadansu kuma su kuma falastiyawa ne su ma mahaddata ne ta zo a wancan a wadansu hadisan daban ubay bin ka'ab yace kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid min akwai wani mutum cikin sabon manzon Allah la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid ban san wani mutum da yake mafi nisa da masallaci ba minhu fiye da wannan bawan Allah shi yafi kowa nesa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi wa kan la taqtihu salatu tare da haka kuma sallah ba ta kubuce masa gashi ne sai masallaci kuma jam'i baya kubuce masa faqila lahu sai aka ce da shi aw fa qultu lahu ko sai na ce da shi wato mai mai riwaya yayi shakka ko dai an ce aka ce da shi ko kuma shi ubay bin ka'ab da kansa yace na ce da shi law ta himaran ina ma da ce ka sai wani jaki tarkabahu fi zalma wanda zaka rinka sa a cikin duhun dare wa fi ramda ka rinka hawansa cikin zafin rana shine ar-ramda wato lokacin da rana ta yi zafi har sahara ko kasar kafa ta dauki zafi kasa ta dauki zafi kaga taka ta zai wahala musamman lokacin sahabbai da ba kowa ke da wadatar da yana da takalmi ba wanda mutum yana da shi zaga ba mai abin da zai kare shi daga zafin rana bane ba ma'ana dai sai tana da ina ba zaka sai jaki cikin duhun dare ka huta ba maganar tuntube kana kan jakinka idan kuma da rana ne ya kare ka daga zafin rana shine ar-ramadan daga nan aka samu sunan ramadan saboda galibi a lokacin da din a yadda yanayin ke ketowa yanayin shekara shine ramadan kan zo cikin tsananin zafi to sai suka sa watan suna ramadan suna ramadan ke fa kala sai yace ma yasurru ni anna manzili ila jambil masjid ni ba zai burge ni ba a ce wai gidana gashi dab da masallaci wannan ba zai burge ni ba ba ma sayan jaki ba a in taso ma dan in ganna kusa da masallaci ba zai burge ni ba In ne uridu an yuktaba limam mamshaya ila masjid ni so nake a rinka rubuta mun takun da nake zuwa ga masallaci to kun ga ina masu cewa masu abin hawa da muka yi tambayar da ta wuce makon da ya wuce kun ga dai gashi da aka ce ya hau jaki sai ke gane idan ya hau jaki ba zai samu ladan ba sai in yayi me sai ya taka sai ya daba sai ya da aka ce inni uridu an yi kutaba li imam sha'i ila masjidi warju'i da kuma dawowa ta idza raja'tu ila ahli lokacin da na komo zuwa ga ahli na zuwa ga gidana duk ina so a rubuta min wannan ladan فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم sai manzon Allah sai da abincin Allah tabbata gare shi yace da shi qad jama Allahu laka zalika kullu hakika Allah ya hada maka dukan wannan din me da me kenan takawa zuwa masallaci da kuma dawo kun ga da hadisin da muka karanta waɗanda suka shafi takawa ana maganar tafiya ne amma dawowa ba a yi magana sa to wannan sai yace shi yana son a rubuta masa takawa zuwa masallaci da kome dawowa sai manzon Allah ce Allah ya hada maka duka biyu to yanzu kai ma idan ka taka ka tafi kuma ka taka ka dawo an hada maka duka biyan eh in ka shiga tsaniyar abinda dai manzala ce kada jama'a Allahu laka zalika kullu hakika Allah ya hada maka duka hakan gaba da. duka hadisan baya kaga dai ana nuna tafiya ne wannan ta shafi kowa da kowa amma dawowa wannan sahabin ta shafa saboda ya roƙa da Allah ce an ba gaba gaba ɗaya zabar sama ina fata an fahimta wannan qadiyatu ainin ce la mumala kamar sahabin ne wannan Huzaima ibn Sabit al-Ansari da manzo Allah shi ne dai ko wani sahabi wanda manzo Allah ce shaidar sa Ahmad da da mutum biyu Huzaima ibn Sabit al-Ansari shaidar sa Ahmad da da mutum biyu haka manzo Allah ya faɗa duk abin da ake neman mazaje biyu su shaida in Huzaima ya zo shi kadai ya wadatar ba sai an nemo ɗayan ba to yanzu wannan zamu ce ga wani mutum shi ma zai da sa abadan ta mutum qadiyatu ayni fi la mu bala haka wanda ya zo da ɗan sa wanda bai kai wata takwas ba manzo Allah ce ya isar maka layya amma banda kai banda kowa sai kai kadai je kai layyar ka da shi ya isa shi ma wannan yanzu dan ka dan da ɗan bai wata hudu ko biyar irin dan tabilo din nan ko ka huzuru <laughs> ba zai kai labari tunda dai bai samu shaida daga manzo Allah ba sai in ya zanto ya kai shekara ko wata takwas kamar da su malamai suka faɗa amma kasar haka kan kaga wannan shi ma qadiyatu ainin ce la umuma la ina fata an fahimta gaskiya wannan shine dai abin da ni ya bayyana gare cikin duk abin da na tara na shahi da na lalleka ban ga inda aka ce wannan hadisin ya shafi kowa da kowa ba in dai wajen dawowa ne wajen tafiya tun mun yi tarayya saboda hadisan baya sun nuna amma dawowa wannan sahabin kuma shi ya saba eh eto eh waɗansu masu shirin sun nuna ana iya cewa ya shafi kowa da kowa amma dai zahirin ma'anarsa ta fitowa cewa qadiyatu ainin ce da ummu madafa wadan sun ce wannan ya nuna koda wajen dawowa ma mutum da amma annabi ya ce kada jama'a Allahu lakal zalika kullu rawahu muslim wa fi riwayatin aw wata riwaya ce inna laka mahtasabta lalle kana da abin da ka nemi ladan sa din nan ar-ramda'u inji imam nawawi yace me yake nufi da ar-ramda al-ardu allati asabaha al-harru shadid kasa wanda ta dauki zafin rana ko zafin rana mai tsanani ya same ta ita ake kira ar-ramda الثاني والعشرون حديثنا عشرين دبيو عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعون خصلة أعلاها منيهة الأنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة رواه البخاري المنيهة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه الثاني والعشرون حديثنا عشرين في wannan babi an abi muhammad an karbo daga abu muhammad shine abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu abdullahi bin amr bin al-as kenan qala ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce arba'una khaslatan akwai ɗabi'u ɗaiɗai har arba'in waɗanda suke na lada a alaha mafi girma daga cikin jerin arba'in din nan manihatul anzi kyautar akuya wato bayarwa ma min amilin ya amalu bi khaslatin minha babu wani mai aiki na gari da zai aiki da daya daga cikin siffofin nan ko dabi'un nan 40 raja a sawabiha dan fatan samun ladanta wa tasdiqa maw'udiha da gaskata alƙawalin da aka yi na lada din illa adkhalahu Allahu biha aljanna face sai Allah ya shigar da shi aljanna saboda wannan an gane ku wato ita an ce maniha kyauta kenan shi yasa ce almanihatu an yi yahu iyaha ita almaniha tana ɗaukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ya zanto ana nufin kyautar akuya ko kuma kyauta ko kowace irin kyauta almaniha al'atiyya daga alminha ne manahahu yamnahu iyaha wato minha kenan kyauta shi yasa ko da tallafi da ake baiwa ɗalibai don yin karatu a larabci suke kiransa alminhatu dirasiyya kamar scholarship kenan wannan minha kenan to maniha kyauta kenan to kuma ma'anarta ta biyu ita almaniha shine tinkiyar da aka baka domin ka je ka amfana da nonanta idan ka samu yalwa kuma ka dawowa da mai ita kayan kai dai gashi nan ya baka kai ta shan nonon daga nan har zuwa sati ɗaya ko sati biyu ko sati uku idan ka gama amfanin ka da wannan sai ka dawo masa da kayarsa to ita ma wannan suna kiranta da suna almaniha to nan gurin sai aka ce wanne ne zai fi zama cikakkiyar ma'ana mutum ya bayar da kyautar akuya din shi annabi ke nufi ko kuma wanda zai bayar da akuya din nan domin a je a tatsi nonanta a dawo masa da ita daga baya bayan an gama amfani da nonanta to kaga ka'ida shine idan lafazi ya zo daga Allah ko manzansa zai dauki ma'anoni guda biyu kuma ma'anonin guda biyu ba cin karo suke da juna ba to ana daukar shi a dukkan ma'anoni ko kuma zai dauki ma'anoni guda biyu kuma ɗaya ma'anar mai faɗi ce kuma duk abin da ta kunsa kyawawa ne ɗaya ma'anar tsokakkiya ce kuma ita ma abin da ta kunsa kyakkyawa ne to sai a ɗauke shi a ma'anarsa mafi faɗi an gane ko wato kenan a bayar da mai kenan kyautar kenan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi cikin wannan hadisi akwai halaye ɗai ɗai ɗai har guda arba'in da bawa musulmi zai yi mafi girma daga cikin halayen nan shine ya kasance ya ba da kyautar akuya to sai yasa malamai suka ce waɗannan halaye ba su ne abul iman da aka ambata ba su kuma waɗannan waɗansu ababai ne daban ayyuka ne na mustahabbi a cikin dangin ayyuka na mustahabbai waɗanda ba a alakanta yin su da cewa imani ko an sa musu sunan imani ba to waɗannan akwai ababe guda arba'in mafi girman su bayar da kyautar afiya kamar yadda wannan hadisi ya nuna kar wani ce to ai ga sa ga raƙumi sun fi yawan nono ɗin ko kuma yawan nama in ma nonon ake bukata ko nama me yasa ba ambace su ba yadda manzon Allah ya faɗa haka ake tsayawa ba yadda muka iya ba mu sani ba dai idan wani zo ce to da in ba da kyautar raƙumi duba da cewa ya fi yawan nono ko raƙuma ta fi yawan nono ta fi yawan nama ko ba da kyautar saniya wannan fi ce dai manzon Allah ce a alaha manihatul an babu inda zamu yi da wancan raƙumi din ko wani abin nan da sauransu to sai dai kuma a nan gurin tunda kyautar ta ne da rai mutum zai bayar ta sha bambam. da idan an yanka naman kuma a sadaukar ina fata an fahimta idan yanka naman za a yi a sadaukar da naman a kwararar da jinin sadaka a bayar a kwararar da jinin kai don Allah a bayar da naman sadaka don Allah to wanne ne zai fi a lokacin nan lokacin nan rakumi da saniya tabbas ya fi ya fi akuya amma idan dabbar kawai za a bayar ba wai zakka bace ba haka za a bayar da kyautar ta akai nufi to kaga nan gurin sai mu ce me mani hasal an zakati akuya tafi to sannan kuma wani abin na daban shine idan ya kasance mutum ne ya zo wurinka da bukata babbar bukatarsa shine rakumi saboda yana da tafiye-tafiye da zirga-zirga a cikin sahara wanda ba dabba da za ta wai ta goyi ta shafe masa hawayensa wajen biya masa bukata sai rakumi a wannan lokacin da ka ba shi kyautar rakumi wanda ita ce bukatar sa da za ta share masa hawaye da ka ba shi kyautar akwai nan da manzon Allah ya faɗa cikin hadisi kuma wanne fi kenan <laughs> wanda ya fa lokacin da raƙumin saboda a wannan lokacin halin mabukacin aka kalla amma nan gurin ana magana ne akan mutumin da yake masturul hal bai bayyana maka bukatarsa ba kuma dabbar zaka bayar da ita da ranta to a wannan lokacin ka bayar da mani hasla an dai saboda wannan hadisi shine abin da ya fito wa fili wallahu a'lam ina ba dan kun fahimta da kyau to ya zama nuna da lalurin kenan idan ka fashi guda biyu duk kowanne gada da lada kenan amma mun muna maganar fifiko ne yanzu dama mun yadda kowanne akwai lada amma muna maganar fifiko idan ɗaya zaka bayar an gane ko to manzon Allah ya ce al'amura guda 40 to idan sauran suke kaga bai ambace su ba cikin hadisi to shi aka ce me yasa manzon Allah bai ambace su ba malamai da dama suke cewa abin da yasa bai ambace su ba inda zai iyakance su a san su da sunayen su to da wannan zai bayi zuwa ga mutane su kyale waɗansu dangogin alheri sai wannan 40 din amma sai manzon Allah ya kyale su cikin rantsi dan a yi su kuma a yi wanda ba su ba sallallahu alaihi sallam. an gane ko kamar da inda ga dama inda ubangiji ya so sai ya bayyana da lailatul kowa santa amma duk wanda ya gane cewa lalle tabbas ɗari bisa ɗari kai ɗari biyu cikin ɗari in ma akwai wannan alisafi da lailatul qadr shine daren 23 sauran daren bai zabi ba bacci ba amma tun da aka ɓoye ta sai aka ce ta harrau ko lalubo to tun da lalube ne kaga baka da tabbas sai ka raya daren gaba ɗaya kenan Allah na saka dukkan alherin na goma karshe din to da dama manzo Allah yakan boye irin ababai haka dan saboda a je a yi ta binciken su cikin taro dan a aikata wasu su kuma da waɗanda ba su kuma a aikata su da waɗansu su a nan cikin sharhi yake cewa a riwayar bukhari a wata riwaya ta bukhari wani daga cikin marwaita Hassan bin Atiyya yake cewa mun ne hasil an din nan cikin ababen da muke muka kirga wanda za su kai wanda suna cikin 40 din nan akwai raddu salam mayar da sallama idan an maka sallama yana cikin jerin mai halaye arba'in din nan da tasmitul atis lokacin da mai atishawa ya atishawa yace alhamdulillah kai kuma ka tare shi me yarhamukallah wannan shine tasmitul atis yana cikin arba'in din wa imatatul adha anit tariqi wa imaratul aza an tariq da kawar da abu mai cutaswa daga kan hanya shi ma yana cikin 40 din yace fa mu muka kirga haka shi marwayacin hadisin yace fa mastatana an nablugh khamsata khamsa asharata khisla duk yadda muka yi ta kokari da tunda lalibai muke ba annabi ne ya ayyana mana ba ba mu samu mun kirga ababai goma sha biyar ba to wannan magana da yi ba waɗansu sun bi bayansa kamar al-hafiz ibn ibn hajar al-asqalani da ya kawo cikin fatul bari ibn battal yake cewa maganan da hassan din nan yayi wato ba wai yana kadan da ne waɗancan al'amura ba ta wato kokari ne na lalibai ba wai nasu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to amma lalle manzon Allah ya san waɗannan 40 sai dai bai ambace su ba kamar yadda muka faɗa saboda ma'anoni masu yawan gaske da haka dai ayyukan alkhairi da dama sa iya shiga ciki sai mai waɗansu su shigar da wannan waɗansu su fitar da wannan kamar su wannan sun shigar da radda salam da al afis da al aza ala tariq waɗansu kuma sun shigar da wani abin kamar koyar da sana'a suka ce yana ciki ko mutumin da yake da sana'a dan ka taimake shi kuma da jari dan ya samu hannun jarin da zai kayan aiki kuma shi ma yana ciki wadan suka ce ko da mutum takalminsa ne ya balle ka tsaya ka gyara masa yana haka dai maganganu da dama wadan suka ce musafaha ita ma tana ciki sakin fuska bayan an yi musafaha din kuma shi ma yana ciki manzon Allah dai bai bayyana su ba suna nan da yawa sai aje ta lalubo ke almaniatu an yuhtiyahu iyyaha li ya'kula labanaha thumma yaruddaha ilayki imam an-nawawi yace abinda ake kira da almaniha a larabce mutum ya bashi dabbar nan liya kula labanaha, dan ya amfana da nononta kaga su suna fassara ashrubu da al-aklu kenan wani lokaci domin nono ci ake ko sha ake amma sai ce liya kullu banaha suka ce ya iya daukar ba nan al'aklu din saboda lokaci nonon ana shan ya shi ya bushe ya zanto an yi mai da shi an yi shiku da shi kiliya sannan kuma ana dafa shi ya zanto za a rinka sarar shi a haka sana shi ثم يرده إياها الثالث والعشرون حديثنا أسرين أكو عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتقوا النار ولو بشك تمرة متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Adi bin Hatim radiyallahu anhu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron wuta ku kiyaye wuta ko da da rabin dabino ne shiq shiqqu shay'i da an ce rabin su kenan walau bi nisfi tamratin daidai da dabino ka tsaga shi rabi ka bayar da rabin sarka don Allah in wannan ne kadai abin da kake ikon da shi to kai din dan ya zanto sanadiyar ka daga wuta ranar tashin kiyama wa fi riwayatin lahuma anhu a wata riwaya ta bukhari da muslim daga dai shi adi bin hatim kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mutun Allah tabbata gare shi ya ce mamin ku min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman yace babu wani daga cikin ku face sai Allah ya yi magana da shi shi da shi laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu wani tafinta tsakaninka da ubangiji yi magana ka ji kai kuma ka bada ansa fa yanzuru aymana minhu sai mutum ya duba dama da shi fala yara illa ma qaddam ba abin da zai gani sai abin da ya gabatar na aiki wa yanzuru ashama minhu ya duba hagu da shi fala yara illa ma qaddam ba abin da zai gani fa sai abin da ya gabatar wa yanzuru bayna yadayhi ya duba gabansa fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi ba abin da zai gani sai wuta tana fuskantar fuskarsa manzon Allah sai ce fattaqun nara walau bi shikki tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin tayyiba lalle ku kiyaye wuta ko da da rabin dabino ne wanda bai sami ikon wannan ba fa yace ko da da daddatsar kalma ne da zai faɗa kaga daddatsar kalma zikiri ya shiga ciki salatin annabi ya shiga ciki al'amru bil ma'ruf ya shiga ciki annahi anil munkar ya shiga ciki sannan kalma da daddatsar zaka fara dan wanka musulmi dan ka shigar da farin ciki cikin zuciyarsa ya shiga ciki gaisuwa ta shiga ciki sallama ta shiga ciki da sauransu ne wato kenan kar mutum ya daina aikin alkhairi duk nan gurin ana nufin in baka da abin da yafi wannan din kai ko da wannan shi kadai dai ka yi shi الرابع والعشرون حديث لا عشرين دهود عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أن يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم wal aklatu bi fathil hamza wa hiya al ghadwa aw ashwa wani hadisi an karbo daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi yace maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna Allah la yarda 'anil abdi lalle Allah yana yadda ga bawa bawan amma in ku da yawa ne cikin akwashi to sai ka ci gaban ka amma in kai kaɗai ne ka taɓo can ka taɓo can gabas da yamma gudu da arewa duk inda ka ga dama ta komana sai dai kuma banda tsakiya tunda an ce albarka tana sauka a tsakiya rika cin gefe gefe wannan gina amma in kuma ku da yawa ne sosai ta ce zai gaban kake an gane ku? to wannan bismillah da mutum zai ba zai karasa bismillahir rahman rahim ba bismillah da ake yi ta cin abinci ko bismillah ta fara walla duk ba a karasa kalmar ar rahim. rahim tunda haka ta zo a sunna bismillah kadai idan mutum ya gama kuma sai ya hamdala ya ce alhamdulillah har manzon Allah ya nuna cikin hadisi idan mutum ya je gidansa yayi sallama kafin ya shiga aka kawo masa abinci ya ci ya yi bismillah to da zaran ya yi sallama sai ɗanu da suke tattare da shi da lokacin da suka shiga gida za su ce to abincin dare dai ba mu samu ba amma dai a wato ta kwana dai ba mu samu ba amma kila za mu samu abincin dare idan ka zo kuma cin abinci kuma kai bismillah kuma sai su ce to kuma babu abincin dare ba ba za a ci dare ba amma lokacin da ka shiga yamma kai sallah ba za su ce to lallai abincin dare kan <laughs> muna sa bismillah ko baka wajen abinci su ce to shikenan mun samu duka biyu za a ci da mu kuma za mu kwana a gida an kashe gida sai kai sallama kenan kar kai gyaran murya sallama za ka yi assalamu alaikum kowa ya ji ka iyalanka su saba da sun ji sallamar ka kuma ka saba su kuma su ansa in yi tuna ba sai ba sai na manta ban yi sallama ba assalamu alaikum haka abincin ma idan idan a gidan haya ne ma aula ma ke dan yayi ai ba shi aka sai gidansa ba idan a gidan haya ne musamman wanda ake tare ga dakin wani ga na wani irin yadda muke yawanci ai wannan shine aula ma kai saboda akwai wadansu mata a tsakiyar gida in baka sallama ba kawai sai mata su ganka a tsakiya baka yawa dai ba kaga ai mutum bai kyauta ba ya kamata ka kwalla sallama a ji duk wata wanda take da kunya za ka to ta kau da hanya ta san mijin wancan ne ta tafi a baban wannan ya tafi to sai ta bada hanya amma baka tashi sallah ba sai da kuka da matar mutane kace salamu alaikum to me da fatan sallah ba bayan ku hada ido da matar mutane kuma ka san baka kyauta Ubangiji ta'ala na yarda da bawa in ya ci abinci ya gode masa aw shirba ta faya madahu alaiha ko kuma in ya sha abin sha kuma ya gode ma Allah wato da abinci da abin sha duk idan mutum ya ci zai gode ma Allah rawahu muslim malai ce wal abinda ake nufi da al aklatu bi fatahil da yawa al hamza fataha wa hiya al ghadwa aw al ashwa shine abincin safe al ghadwa kenan ko kuma abincin dare al ashwa kenan amma dai ka'ida dai al aklatu wato shine al min al domin dukkan abin da zo ala wazn fa'ala ma'ana cin abinci ko wanne wato abinci da ya take wato na safa ne ko na dare ne ko na yaushe ne ma duk ya shafe shi haka a shar batu sha abin sha din nan koma na wani lokaci ne kuma kowane iri ne dai aka sha duk ya shafe shi الخامس والعشرون حديث سنة عشرين دبير أنا أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على كل مسلم صدقة أبو موسى الأشعري دقى من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله على كل مسلم صدقة للي كون مسلمين صدقة دزي على أنك من ذا بلس واني to sai dai anan gurin sadaka ce ta tsawu'i da manzon Allah ya bude kofar ta ba sadaka ta wajibci ba kada sai ce a ra'aita in lam yajid yanzu manzon Allah ba da labari idan mutum bai samu abin da zai sadaka ba kada sai manzon Allah ta ya amalu bi dai in ma baya da kuɗi ya je ya aiki da hannayensa fa yanfa'u nafsahu ya amfanar da kansa da abin da ya aikin ba ya maula ba wa ya tasaddaq har ya samu rarawa da zai sadaka din kaga manzon Allah ya koya musulmi himma kin cewa lalle kowa ya aiki kar mutum ya ce ba ni da koko kuma yi sana'a fiki kaga ce idan mutum baya da kuɗi ce je ya sana'a wanda aka halatta kowace sana'a da aka halatta kar ya raina ta je ya samu abin da zai ci har ya samu lalar da zai saraka shi yafi kada sai yace a in illam yastati in bai samu ikon yin sana'a din ba fa saboda ragwancin sa ko dan saboda shekarun sa kada sai manzo Allah ya ce yu'inu zal hajatil malhuf ya taimaki ma ma'abucin bukata zal haja kenan al malhuf wanda yake cikin larura shine al malhuf al muttar kenan kada sai ce ara'aita in lam yastati in bai sami ikon yin haka ba ba kada ya amuru bil ma'rufi aw al khairi manzo Allah ce yi umarni da kikkiawan abu ko yayi umarni da alkhairi kada yace ara'aita in lam yaf'al in kuma bai yi wannan ba fa wannan dai sai ya kwakwalo mana kowace kofa ta alkhairi da yaji kofofin nawa ne kala sai manzon Allah yace yumsiku an sharri fa innaha sadaqa ya kame kake yi sharri kamewa daga sharri din shi kansa sadaka ne inda ya zanto karshe dai duk ragwancin ka duk rowar ka to ka kame daga sharri da ita yace to wannan sadaka ne to shine malamai suke cewa kamewa daga sharri din nan sai in yayi shi da niyya in bai yi shi da niyya ba ba ya da lada ke. an fahimta ko domin kawai baka yi sharri ba ba dan kawai dan baka sha'awar sa to sai a baka lada to amma kana sha'awar kai sharri sai ka tana yin sa babu kyau sai ka bari saboda Allah to wannan ya zo mai aikin lada kenan ko kana bukatan kai sharri ka je yi sai aka fi karfin ka baka samu kai sharrin nan ba kana da lada ba ka da lada ko wanda yake yi ya je aka fi karfin sa ko wanda yana sha'awar zai yi din abin kuma dai haka dai mantuwa ko dai wani abu bai samu yayi ba ai wannan in dai ba dan Allah mutum ya bari ba ya zama sai mutum ya bari dan Allah sai aka tunatar da shi sai ya bari to dan waye bari in an tunatar da shi ba dan Allah ba ai dan ba sa sai kenan ya bari ne dan Allah to alhamdulillah sai mu dakata nan mun zo karshen wannan babi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya sai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi hadisi sahihi yana iya shafe ayata alqur'ani yana iya shafewa kamar yadda aya ke shafe aya hadisi na shafe hadisi kuma hadisi na shafe aya kuma aya na shafe hadisi waɗannan su ne bayanai waɗanda suke mafi inganci cikin maganganun malamai a babin annasikh wal mansukh wannan kuma yake cewa in ya halatta idan mutum yana zuwa fatauci wani gari ya adadin kwanaki bakwai takwas kuma in ya zo gida baya kwana uku sai kuma ya sake tafiya kuma zai ta yin kasar ne kenan zai ta yin kasar mana tunda da ya tafiya, da ya yi sunanta tafiya zai ta yin kasar kuma ba ya je bane da nufin zama a can dindindin fatauci ya kai shi zai dawo kasar zai ta yi sai in ya zama zaunin gida sallah ta sai ya cika sallarsa shi mai kasar idan ya zo ya samu mazaunin gida dole zai cika sallarsa wannan shine dace da sunna kuma ya bi mazaunin gida ya cika sallarsa shi ya fi sama da ya tsaya shi kadai ya yi kasarunsa matukar ya zo ya samu jami'i gida ai magana ta riga ta wuce ba dai sallar tana nan ba in lokacin sallar yana da lokacin da ya zo gida zai cika sallar ne ma'ana yana tafiya kan hanya lokacin sallar yayi da ya tsaya yayi kasar zai sai bai tsaya yayi ba har ya zo gida kuma lokacin bai riga ya fita ba zai cika sallar ne inda hukuncin kasar ya riga ya wuce tunda ya zama mazaunin gida ya wannan yake cewa yana bukatan karin bayani dangane da zakka musamman kan kudin da ake yin tireda da su abinda zaka ce kawai hada da mutum yake sayarwa ya siya ya saya ta kasuwanci akwai zakka akai ko babu zance mafi inganci akwai zakka akai wurudu tijara ke lalle akwai zakka akan su idan mutum ya tashi kowace shekara idan ta yi zai lissafa abin da ke hannu na kuɗi ya kuma lissafa abin da ke tare da shi na kayayyakin da bai riga ya sayar ba ya yi musu kuɗi inda za a sayar da su kuɗin su na ne sai ya haɗa da tsabar kuɗin da ke wurinsa gaba ɗaya sai bayar da ɗaya cikin arba'in na kuɗi wannan shine abin da yake wajibi a kansa ba waɗansu mutane suna cewa akwai ranar cika ciki kuma idan mutum bai ci abinci ba ko bai cika cikinsa ba a wannan rana wai yayi zunubi ba gaskiya bane ba duk labarai ne marasa tushe eh eh kasar din da aka yi kan wata rajab ina jin zai wayar da kai game da wannan wannan yake cewa idan mutum ya yi sharri ga wani kuma har ya manta wato ya manta cewa ya yi sharri to cikin na kasa fahimtar waɗansu kalmomin na gaba in yana nan sai ya fayyace tambayarsa wannan ya ce karanta diyarakun tukutab lakum asarukum amma mun mun gani cikin littafin tukutab a asarukum to ban mamaki kila ni ne ne kuskure ko kuma eh, eh to ta iya yiwa ni ne ne kuskuren karatu wannan yake cewa mahaifinsu ya rasu sai bar masu abin sana'a shin zai iya yin aikin alheri da wannan abin da ya bari ba tare da ya tuntubi sauran 'yan uwansa ba ba za ka ci gaba da yake da shi ma har sai an raba gado tukuna an san wannan abin sana'ar nawa ne ne ko cikin rabon waya fada idan mutum ya mutu ba a sakaci wajen raban gadonsa kokari yake a raba gado ta saboda kar a samu rudani na gado ya shiga cikin gado idan aka raba a san komai wuri kaza na wani ne wuri kaza na wani ne abu kaza na wani ne a rubuce da shaidu da komai idan ya so duk wanda za a iya bashi nashi a bashi wanda kuma sai yana bukatar wakilci ya rike masa sai ya girma to a san shi ka san shi yana hannun wani ne zai rike masa dai idan ya girma ya bashi waɗanda kuma sun yadda bayan na gane kaza na wane ne kuma suka hada kuma za su gaba da gudanarwa tare to a da ka'idar gudanarwa tare da ko da uwa ɗaya uba ɗaya aka fito saboda halin rayuwa dan wannan na iya aure ya hayayyafa wannan ma ya aure ya hayayyafa kaga ƴaƴan wancan suna da gadon uwansu wannan suna da gadon uwansu kar abubuwa su zo su rikice daga baya wani ya zalunci wani wannan shi yasa ake amma waɗansu sai su ga cewa wai raba zumunci ne raba gado wannan kaga zargi ne ma ga shari'ar musulunci ko zargi ne ga ubangiji tunda ubangiji ya ce araba kai kuma ka ce rabawa ta zama raba zumunci shi fa Allah ne ya ce araba kai kuma kace ce rabawa raba zumunci ne saboda haka ta wannan sai da cewa waɗansu suna cin gadon waɗansu manyan 'ya'ya su handume su kyale ƙanana cikin halin kai kamar yadda gidaje da dama a garin nan tarihi ya nuna gashi nan muna ji ana ji ana gani haka ke faruwa a kira ba gado har ya kasance manyan yaya su karbe gaba ɗaya dukiyar umar su ci gaba da harkokinsu kuma su hayayyafa kaga babu yanda za a yi su kula da kannan su bayan ga yayansu da suka fito daga cikin su sai ga zalunci ya faru Allah shi yayi saboda haka ba za ka yi amfani da dukkan wata dukiya ta mahaifinka ba wajen yin alheri bayan mutuwarsa daga lokacin da ya mutu ta zama ba ta saka ta zama ta gado to ta gado kuma dole sai an raba an san ta kowa sannan daga cikin taka sai ka bayar da alkhairi in ma duk kace zaka kyautar ko ka sadaukar wannan kuma dai kai ka ga dama amma daga lokacin da mahaifi ya mutu dukiyar ba ta saba ce ba ta zama ta yaya ta zama ta magada hmm? ban ji ba to ba sai ka faɗa mun ba eh hmm. sai yawaita ayyukan alkhairi da na fulfili da salati da istighfari ayyukan nafila da zai yawaita saboda waɗanda zai samu damar ya ce sai ya masa suka ya kai masa ya kubuta waɗanda bai samu dama ba kuma a ɗauki wannan ladan a a madadin sharrin da ya mutu ko rashin kyautawar da ya mutu wannan shine abin da dalilai na shari'a suka nuna wannan ke cewa shin manzon Allah yana yin kafo eh ka duba ko da cikin bulugul marabu ko hadisin da suka nuna haka manzon Allah yana yin kafo kuma yin kafo ba iyakance maka an ce sai wuri kaza sai aka ko a waye duk inda dai larura ta kama aidin aje a yi mutum ne ya mutu sai ya bar mata ɗaya da uwa da 'ya'ya mata uku da ‘yar uwa wadda suke uwa ɗaya da kuma to wannan kuma ban gane ba wanda yake tambayar da Allah ya fito da ita fili in yana so a faɗa masa yaya gadon sai yan dai mun gane mutum ya mutu ya bar uwa kuma ya bar mata oho mata guda uku ya bar mata guda uku kuma ya bar a ya mutu ya bar uwa da ƴaƴa mata guda uku da ƴar uwa wadda take uwa ɗaya da kuma yan uba biyu ya za a raba wani nan hausa ce wannan da yan uba biyu ya za a raba musu gadon su kaga yan uban nan guda biyu ya kamata mu san su maza ne ko mata ne wai mai tambayar ne dai kana so sai ka fayyace mana dan mu sani idan maza ne ko idan mata ne kaga idan mata ne hukuncin daban idan maza ne hukuncin daban in ma mata ne da namiji a cikin su ko ɗaya mace ɗaya namiji to duk dai kaga akwai bayanin a san haka in mai tambayar yana nan to in baya nan kuma sai mu ajiye sai ya zo eh a na fasa in gaishe kuma haka akwai wanda suke suno tambaya sai su tsaya kuma na zai iya idan mutum ya mutu ya bar uwa ya bar matarsa kuma kuma ya bar 'ya'ya mata guda uku ko ba haka ba sannan kuma sai ya barwa ya bar yar uwa wanda suke uwa daya to kuma sai bar yan uba to wannan yan uban su suwa ne ne idan wannan yan uban mu dauka mazaje ne malam ibrahim ka ce mu dauka mazaje ne ko to kenan mu dauka mazaje ne kamar yan uba waɗanda suke mazaje ko ba haka ba a tafi a haka ga uwa ga matarsa ga 'ya'yansa mata guda uku ga yar uwa wanda suke uwa ɗaya ga kuma yan uba to gaba ɗaya yanzu a nan gurin abinda za mu fara kallo wane ne zai ci wane ne ba zai ci ba tun da yana da 'ya'ya maganar 'yan uwa ta tashi daga aiki ba za su ci gado ba maganar yan uwa yayye ne kanne ne maza ne mata ne tunda yana da yaya babu ita yanzu ya rage wa kenan da uwa da mata da 'ya'yansa mata guda uku kowanne kuma qur'ani ya bayanin me za a bashi su dai 'ya'yansa mata guda uku za a ba su sulusani fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna sulusa ma taraka ko ba haka ba ita ko matarsa ɗaya ce biyu ce uku ce hudu ne za a ba ta. ne daya cikin takwas ita kuma uwa fa za a bata nawa sudusi daya cikin shida to ga surusani shine biyu bisa uku ga kuma sudus wanda shine ɗaya bisa shida ga kuma sumuni shine ɗaya bisa nawa takwas nawa za a raba dukiyar don mu samu wannan wata ba ce za mu raba don ta mu samu wannan ina masu karanta rabon gado a ka'ida idan mas'ala ta zanto akwai mai sudusi a ciki da mai tsumuni a ciki nan ba na ƙarshe da za a fara basa su a kasa ashirin da takwas in ta ƙi sannan mai mata aulu yanzu idan muka kasa ashirin da takwas ashirin da takwas in za ka kasa ta kashi shida nawa ne ɗaya bisa shidan ashirin da takwas hudu a ba sai ka ce hudu iya lissafi ba hudu ne ko nawa ashirin da takwas idan an kasa ta so shida nawa ne ɗaya bisa shidan ta ko dai hudu ko uku sha biyu idan an kasa ta so shida nawa ne ɗaya bisa shidan ta to <laughs> ashirin da hudu kai nake so in ce ashirin da hudu ba ashirin da takwas ba kaga ya zama hudu kenan 24 matsala daga 24 yau a raba gida 24 sai a dauki 1 bisa 6 shine nawa hudu to kuma sai a dauki 1 bisa 8 shine nawa uku 24 idan ka kasa gida 8 nawa zaka dauka 1 bisa 8 din shine nawa uku to sai ne zai rage maka ashirin da hudu ne ba ka ɗauke hudu ka ɗauke uku ba saura ashirin da saura nawa kenan saura nawa saura sha bakwai to wannan sha bakwai ɗin zai yi su zanto su ne su da Sani na to ashirin da hudu idan ka kasa ta gida uku kuma nawa ne biyu bisa ukunta sha shida ne ko sha shida ne biyu bisa ukunta to kaga za a samu ragowar nawa kenan haya za a samu ragowar takwas ɗaya za a samu ya za a samu ragowar takwas ɗaya za a samu to wanda ɗayan sai yaya da shi kenan kaga dai su yara kenan za a ba su sha shida cikin ashirin da hudu ƴaƴansa kenan mata ita uwa a ba ta kashi hudu ita matarsa a ba ta kashi uku a lissafin da kuka kunce ɗaya zai ragowa to ɗayan nan sai a da shi kenan eh sai a sake raddi kenan matsala dai ka'ida shi ne dai wannan abin da muka faɗa na cewa 'ya'ya mata a basu biyu bisa uku wannan shi ne daidai da nassin alqur'ani a cewa kuma uwa a bata tumuni a bata sudusi shi ma haka nassin alqur'ani ya nuna cewa kuma ya a abin da sa ba ta sumu ne shi ma haka nasu alqur'ani nuna amma dai wancan mun mu sake biyowa wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad kaga ta fito kenan da kanka wala kun nisu ma taraka azwajukum illa min kullu hunna walad fa in kana lahunna waladun lakum ar-rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn wala hunna ar-rubu mimma taraktum illa min kullu hunna walad fa in kana lakum waladun lahunna as-thumnu da ita ma thumnin ta fito kenan haka dai zamu raba sawa'un za ta yi aure ba za ta yi aure ba sai mu je lissafi ko mu san wace nan ba za mu bayar ta ba mu wannan kun fahimta me ta kan za a fara in ka san nan ba ɗin ka ba kowa mana ka faro ta kasa ko ka faro ta sama duk ɗaya ne tunda dai rabon kowa ya fito fili akwai wanda zai rasa ne idan an zo lissafin sosai da sosai su alƙalai da suke yin abin yau da gobe tunda mu ga yanzu tunda nake ni ban taɓa raba gado ba kaga ka san abu ne theory har yanzu baka taɓa shi practically ba idan an zo akwai yadda za a yi yadda wannan tsayar ba za ta hau ba eh akwai yadda za a yi wannan tsayar ba za ta hau ba idan su kadai ne ba idan su kadai ne ba ba za su cinye gado gaba ɗaya ba domin su tun da dama suna ci ne bil fardi la bi ta'sib amma akwai lokacin da suke ci kuma bi ta'sib wal akhawatu in takum banatu fa hunna ma hunna mu'assibatu nan gure idan an samu al akhawat yan uwa in ta kun banatu ai kaga wannan magana ta ta sake ta warga dillin lissafin da muka yi baya da yanzu na ga wannan baitin sai kuma al'amura suka sake canjawa da wal akhawat la ilaha illallah wal إن in بنات banatu ما هن ma kaga ragowar nan da ta rage za a bai waɗannan yan uwa ɗayan nan da ta rage za a bai wannan yan uwa <laughs> eh abin da yasa nan suka ci da suka zama sun ci da asibci saboda wujudul banat wanda wannan ya tafi daga kwakwalwata in banda mala ibrahim da ya tambaya sai baitin ya zo ina amfanin ka haddace din da rage kashi goma sha bakwai din nan su kuma sai a raba musu tsakanin su idan a to sai kuma idan mazaje ne fa to kaga kuma kai lissafin da ka bamu ka ce waɗannan ƴan uwa ƴan uba din menene mazaje ne to dai ƴan uwa din nan mazaje ƴan uba ne kaga asubai ne wannan ɗayan sai a basu su kadai idan mata ne to da wannan kashi goma sha bakwai din sai a raba tsakanin ƴaƴansa na cikinsa da wannan ƴan uwansa mai mata kenan amma tun da maza ne ɗayan nan da rage sai a ba su da da su za su tire da asibiti. dama asibi shine wanda yake baya da wani farali sananne idza idza akaza ashabul furudi furudahum falahu ma <laughs> an gane ko mota ce mai lamba AA447 MDB to nema mai motar ake ba mai ake dai haka lambar kawai aka rubuto Allah fahimtar da mu mai wannan motar ya yi fakin a bakin kofar wani gida sai je gyara idan ya ji ina zuwa kun dai fahimci wannan yanzu da kyau mun warware matsalar daki daki idan wannan yan uwa sun zanto maza ne wannan rago guda ɗaya da ya rago sai a mai sai a ba su kenan amma idan yanzu mata ne fa sha bakwai din gaba ɗaya sai haɗa su da ko kuma shi ma za a ba su ko kuma za su yi tarayya ko hunna ma hunna mu'assiba su lokacin da sun zanto a su bai tare da su wannan matsalar rabon gado fa tana da wahala sai an dage mata kuma sai ana darasin ta kuma idan ka sa darasin ta idan ɗalibai ba su da kwakwalwa kai ne kawai kanka zai caji amma na so da can idan ana karatu sun yi ta kawo abiyat din amma ba mai taya amma gaskiya yana da muhimmanci yana daga cikin abin nan wanda yake mai wahala kwarai da gaske amma yin yau da gobe zai sa abin nan kuma in karfafa gwiwar ku in ka samu manzo wata rahabiya ka haddace hankalin ka farka lokacin da aka yi yakin Saddam muna karatu a Madina cikin wannan wata uku na haddace ta shikenan hankali na ya kwanta kaga ko da abin ya tafi idan ka tuno wani baiti shikenan sharhin da zaka bukata bayan da yawa to kuma duk madda idan mutum baya karantar da ita haka take in don abin da sai ka je ka karanto wani abu a Madina sai ka zo ka samu Najeriya tana cikin wani abu daban wanda ba shi karanta ba dole ka yi wata nata ita kadai kuma ba haka wa mutum ya je ya yi kira'at tun da dawo kaga ai ba wanda na karanta da kira'a cikin abin da na san na karanto ina karantawa ba kamar tafsiri ba sauran kusa-kusai kam san san har yanzu akwai abin da tunda na muro jami'a ba dai ban taba karantar da kowa shi ba kuma ba wanda ya taba tambaya ta wannan kuma su ne suka fi yawa to Allah dai shi mana gaban katar Allah ba mu ilimi mai amfani gobe idan Allah ya kai mu da magariba akwai lacca da za a a nan gurin akan ayyukan haji da magariba a nan gurin kenan ana gayyatar kowa da kowa wanda su gabatar da lacca ni da malam Abdul Wahab idan Allah ya kai mu gobe Malam Ibrahim ka kare wa muzakara in ka gano sabon abu ko yadda muka ba da muka faɗa ba sai mu tattauna daga baya ni ma zan duba